biyar cicef agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon ciyu da na ghana sashen hausa na radio faransa international eh, rfi hausa aka lalabo akan mitoci shashi daga jiran zango abdullahi isa jama'a kamar da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci bayanai daga rundunar tsaron najeriya na cewa akalla mutane uku ne suka mutu a wasu da dama kuma suka jikkata biyu bayan wasu hare-hare da yan bindiga suka kai kan wata babbar hanyar jihar imo a jamhuriyar nijar kuma hukumomin kasar sun sanar da karfafa haɗin gwiwar su da ƙasar iran ta fuskar tsaro a wani lokaci kuma da majiyoyin tsaro a pakistan ke cewa sojojin kasar sun kaddamar da harin ramuwar gayya kan kasar india shugaban amurka donald trump da babban murya yana mai cewa kasashen biyu sun cimma matsaya sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da tarayyar najeriya bayanai daga rundunar tsaron najeriya na cewa akalla mutane uku ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikata a cikin makon nan sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan wata babbar hanya a jihar imo da ke kudu maso gabacin kasar wasu bayanai na da nuni cewa maharan da ake kyauta zaton 'yan ƙungiyar ipob ne a ranar alhamis suka tare hanyar owiri zuwa ukwegwe inda suka soma harbe-harbe kai tsaye kamar yadda kakakin 'yan sanda jihar hari oko ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa sun harbe motoci da kuma amfani da makamai kan jama'a amnesty international ta ba da rahoton mutuwar mutane talatin cikinsu goma aka ce suka rasa rayukansu biyu bayan wannan rikici a najeriya kuma sanatoci uku ne daga jam'iyyar adawa ta pdp suka gana da shugaban kasar bala ahmed tinubu a bayan fage a fadar shugaban kasar da ke abuja jiya juma'a sanatocin sun hada da adamu aliro mai wakiltar kebbi ta takiya yaya abdullahi mai wakiltar kebbi ta arewa da kuma garba mai doki mai wakiltar kebbi ta kudu shugaban jam'iyyar apc kenan na kasa abdullahi ganduje ne jagoranci 'yan majalisar zuwa taron inda aka samu kasancewar wasu daga cikin gwamnonin arewa rahotanni daga najeriya na nuni cewa 'yan makonnin da suka gabata an samu da dama daga cikin 'yan siyasa kama daga 'yan majalisu matakin tarayya da na jihohi da suka canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki kamar yadda aka ji a kanan labaran duniya kasar iran da iran da niger sun karfafa haɗin gwiwar ta fuskar tsaro a ranar alhamis da ta gabata ne kasashen biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin su yayin ziyarar kwanaki biyu da tawagar iran ta kai birnin yamai ziyarar fiye da shekara ɗaya kenan bayan da firaministan nijar ali muhammad lamin zan ya isa tehera tun bayan jin mulkin watan yulin 2023 nijar ke ƙara ƙarfafa sabbin ƙawayenta kenan baya ga rasha turkiya da kuma morocco an gudanar da wannan zama tare da ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta nijar janar tumba da babban kwamandan rundunar tsaron ƙasar iran razel radani a kasar chadi a jiya juma'a ne aka yanke wa tsohon minista kuma babban hafsan hafsan sojan kasar yusuf boy hukuncin zama gidan yari na tsawon shekaru biyar da kuma cin tararsa sefa miliyan ɗaya bayan samun da laifin cin hanci da rashawa hashim budar tsohon magajin garin amjaras kuma ɗaya daga cikin manyan masu cin gajiyar kwangilar gine-gine a ƙasar ta chadi musamman a enedi lardin shugaban ƙasar ya tuhumi tsohon babban shugaban fadar shugaban kasar kenan da karbar wasu makudan kudade a hannunsa muhammad idris debi shugaban kasar ya bayyana karar cewa ya zama wajibi doka ta yi aiki akan duk wanda ya saba mata tsohon shugaban fadar shugaban kasar da chadi na daga cikin mutanen da yanzu haka suka shiga hannu inda wasu ke ganin cewa ana kyamashi kuma musamman ma saboda asalinsa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international ya rfi akalla mutane 33 ne aka kashe a sudan biyo bayan wasu harare da aka dora alhaki a kan dakaran rsf a yaƙi tsakanin sojoji da 'yan sa kai tun a watan afrilun 2023 hare sun zo ne bayan kwanaki shida wani farmaki daga jiragen sama marasa matuka da dakaran na rsf a babban birnin kasar port sudan da ke karkashin mulkin soji suka amfani da su wanda ya yin asarar dimbin dukiya da ababen more rayuwa ciki har da na'urorin samar da wutar lantarki burundi ta gudanar da wani gagarumin biki a jiya juma'a 'yan lokuta kafin kaddamar da yakin neman zaɓe ƙasar wadda za a gudanar da zaɓen majalisu da na ƙananan hukumi a ranar biyar ga watan yuni na neman nuna wa duniya cewa ta kama hanya na tsarin demokuraɗiyya cikin lumana jam'iyyun siyasa na rayuwa cikin jituwa ciki har da masu rike da madafan iko da kuma ɓangaren adawa a wani lokaci da majiyoyin tsaron pakistan ke cewa sojojin kasar sun kaddamar da harin ramuwar gayya kan kasar indiya bayan da suka kai farmaki kan sansanonin soji sojin sama kenan guda uku a cikin dare shugaban amurka donald trump da babban murya yana mai cewa an cimma jituwa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu masu ƙarfin nukiliya kafin cimma wannan yarjejeniya an ji ƙarar fashewar wasu abubuwa a birnin sirnagar da ke yankin kashmir da ke hannun indiya jim kaɗan bayan haka indiya ta kuma shelar cewa ta fuskanci wasu sabbin harare daga dakarun ƙasa ta pakistan